ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جماعة المسلمين muna ƙara yaban Ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi. ya gudanar da mu muka halarci wannan dare mai albarka na wannan rana ta asabar wacce ta kama ranar goma sha takwas ga wata na bakwai watan rajab wannan hijiran manzon allah annabi alaihi salatu wassalam sana da shekaru dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu da uku amma da hudu ɗin shi ne kafa ƙungiyar jama'a ta zalatar bida wa ikamacin suna gaba bana shekara arba'in da hudu Allah ya taimake mu da ya ba mu ikon halartar wannan wa'azi da wannan ƙungiya ta jama'atu izalati bid'a wa iqamati sunna wa'azin musulunci tsantsa wacce Allah ne ba Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da kafawa bana shekara arba'in da na watanni kuma cibiyar gudanar da jagorancinta a babban birnin jihar Plateau Jos, Nigeria. Kuma Allah ya sanya ƙungiyar ta zama mai alheri mai albarka. Dama, maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, zannu bil mu'minina khaira ku yi wa masu imani zakan alheri fi lahi wannan taro da wannan malama namu suka gabace ni suka yi ta wa'azi suna nuna mana cikakken ikon Allah da gwanintarsa inda ya tattaro bayan kusa da nesa sabila da imanin da Allah ya baiwa bayin wayansu kafin ku zo daɗin nan Kar karkai mamaki sun shafe sa'o'i sama da arba'in suna tafe kafin su je gurin da za su samu babur a tuƙa su su ɗan huta sai sun hayo keke in aka hau baburan kuma a shafe awa ishirin a gurin da za a samu mato ana shigo kuma a taho saboda allah ya yi kira يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول قلبه وأنه ubangiji idan zai ba da aiki wajen fa'ida da albarka da alheri a duniya da lahira da shi da Allah shi ne cikin kowa da komai amma sai ya ware bayan da ya bai wa imani sai ya kira su don ya san su ya bai wa ikon da za su iya yi ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya waɗanda suka yi imani Allah ce istajibu lillahi ku amsa kira da Allah ya yi in kun amsa kira ya zama ba dan wani kabilanci za ku yi ba ba dan neman wata dukiyar kama ma za ku amsa ba kar ku amsa da fuskar yaudara lillahi ku amsa kiran nan na Allah khalisan li wajhi Allah tabaraka wa ta'ala da da'akum idan Allah ya kira ku ku amsawa manzon da Allah ya zaɓa ya aiko shi da addinin musulunci annabi Muhammad wa sallam as-sadiqul da gaskiya abin gaskatawa duk abin da kuka ce ya isa ya ce Allah ne ya ce kaza to haka magana take ko ya aikata wani aiki ya koyar da ko ga yadda ubangiji na ya ce mu rika sallah mu rika azumi mu rika zakka mu rika aikin hajji mu rika zaman aure gina gidan iyali a tsarin shari'ar musulunci gidan iyali mai tsabta shi ma ku amsa masa saƙon daga Allah ne zuwa ga bayi wanda shi ne jagoran bayin gaba ɗaya. Amsa kiran Allah da manzon Allah kun amsa ne limayi yi ko ga abin da zai rayar da ku. Ya jama'a, mun da Allah ta baraka wa ta'ala, Allah ya rayar da mu, da kiran musulunci, da kiran tauhidi, da kiran sallah, da kiran azumi, da kiran zakka, da kiran aikin haji, da kiran zaman tare, da Allah ya ba mu malaman sunna suka kira mu da alkur'ani littafin Allah, zancen Allah, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد wanda barna ba ta zuwa ga alkur'ani gabansa da bayansa saukarwa ce da ta taho min hakimin daga Allah gwani mai ajiye komai inda nan ya dace ya ajiye shi habib godadde wanda ya wadata da kansa duk abin da ya ba mu umarni ku yi kaza zai dawo gare mu ba wai mun karfafa Allah ne ya ƙara mulki ko ya ƙara ilimi ko ya ƙara wadata a dukkan talikai ban samu ubangijinmu Allah da ya yi mu mai cikakken iko ne shi Allah mai cikakken ilimi mai cikakken ci mai cikakken gani sukofin kamala wanda suke babu na ƙafu sun majaba ga Allah. Tukun ga yadda da musulunci rayuwa ce ga mu musulmi. amma kuma ba Islam Allah ya hana a rika gama a yayin mu mai kyau a ɗauki mummuna a yi buru-buru-buru a wuce a ɗauki sunan mai kyan a rika kiran kai da shi yahudawa sun taɓa wannan hali alkur'ani bai bari ya wuce aka saddan ba yadda allah ya musu kacce ya hana su kuma duk wanda ya tsaurin kai a cikin su sai da ya kasa kasau suka tambaɗe suka lalace don karya dokar Allah wanda ya ce wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun doka ce ta Allah kun ga mu nan kusa da nesa gashi Allah ya daga darajar mu mun amsa kiran Allah mun zo wa'azi babu abin da al'umman nan ta yi kau da shi kamar wa'azi da shi Allah nuna mana ɗaukakar darajar mu ya kai suka zama miyagun malama inda duk malami ya kai da karatu ya Allah ina sauran karatu ba masu hakan su ne wa wa'anni malaman sufaye a Najeriya in ka faɗa a duniya in ka faɗa tun shek Ismaila Idris da malamin shek Alhaji Abubakar Muhammad Gumi suna ce wayannan fa sun zagi Allah sun fa zagi alqur'ani mai girma a shafi kaza na littafi kaza nasu suna munafanci iri kaza da iri kaza sai su ta Da inda suka shiga ba ta nan suke fita ba ya za a ce mutum na sallah a ce man kafiri a ah, bai halatta ba to ya za a cewa wanda ya zagi Allah musulmi ai bai zai yiwu ba ko zai yiwu jama'a da suna yi suna yi don sun san yawancin mutane ba sa karatu Duk da haka abubakar dikko ya faɗa da musulatanci mahimmancin karatu amma ba wai yana ji ba ne daidai yana ɗan kama tasha in ba yi karatu ba ka halakar da kanka ka halakar da rayuwarka ba ka da matsaya sai ka kallon mutane wajen harkar ka kwaikwayo sai ya sawa yansu suka koma kwaikwayon turawa to ba karatu mai rawa tsirara jama'a girma ya samu ko kantuwa to amma in ba karatu sai ka ga ɗan musulmi ‘yar musulmi ɗan musulma ‘yar musulma an yi saitinta a waya ko a miyagun littattafan soyayya ko a rediyo ko a talabijin irin na banza-banzar. ta zo al'ummar musulmi wayan yi wani ɗaki wai na event abin da ke faruwa da ka samu aure ka je ka nuna wa Allah kai ku ne ko ki je ki nuna wa Allah ke ku ya ce mutum ya zo ya rushe kunya ya rushe mutunci a yi rawa har ma waɗansu su yi zuga su ce za su kama gurin su yi aikin luwaɗi wai kuma a ƙasar musulmi to Allah ka ke bayi abu na biyu wahalar nan da duniya take ciki na cin amana tana gasa wa al'ummar duniya gyaɗa a farci ana wahala da cin amana don da lokacin da wato kattigi kattigi na koya cin amana aka watso su na al'ummar inyamurai a najeriya idan ka je shagon su ka sai kaya gari na ku ko burodi ma ba ku iya sayarwa gari na ku ba ku da mai sai da taya ba ku da makaniki amma ko zuwa malaman ɗariƙa malaman bidi'a suna ta ihu a duniya ku yi tabara ji na ƙata salihu ce ba taɓa jin muryar da ta faɗi wannan ba jama'a daraja ce bara ko walakantuwa da na ƙasu da sai aka ce ga wani sunan zamana amma abin da yake kai wa mutane talla ta zama mabarata idan al'umma ta zama mabarata ina gonarsu ina nomansu babu ina ɗinkinsu ina rininsu babu ina iya ƙwanƙwasa kwamfuta da shafa shi a fitar da bayanai ba su iya ba babu ina siyasarsu ba su iya ba suna ne suna bara wanda ya zo ya yi wahala ya yi ba za su bashi ba sai su ce arzikin ka yana hannun shehu arzikinka yana hannun bokawa ne sai ya sa baki ka yi aure sai ya sa baki ka yi kuɗi sai ya sa baki ka ci siyasa in ya faɗi wayannan abubuwa sai kuma yake to kaɗan san masa wani abin da zai ci ya koma yaranka amma wai kuma shi ya baka mulki da Allah bai tuka ya warware ba ba don rashin karatu ba a yarda da wannan akwai wani ya zo ya karatu a gidan a sheikh abdul nasir abdul muhuyi sai yan ba suka kama shi da shi da ɗansa ya je ya tarar da su a daji zuriyan wato ce da taɓa ganin matsorata irin yan kidina ba a can inda suka suka yi dafifi ko ya suka ga yar walƙiya sai hankalin su ya tashi kar a kashe su kar a gane inda suke kar a kama su to wannan rayuwar nutsuwa ce ko rayuwar zullumi kai na amfani da wannan dama jama'a mu roƙa wa ƴan kidnafa Allah ya sa su tuba Allah ya raba su da bala'in da suka fada yace sun raba kansu sun yi sarauta sarauta sarauta sarauta akwai babban su shi duk kudin da aka kwace baya karɓa. sai shanu aka tara shanu dubu ya ce ta yawarci ɗari shida sauran su raba ɗari hudu amma shi ba zai taɓa kuɗi ba sun shanu to shanun na na makiyaya ne waɗanda su bi dare su bi rana su taka kaya su daure wa yunwa sannan wani Allah ya sa a cikin kidnafa ba fulani idan ba fulatin ya shiga kidnafa ya karya shanun fulani to idan tsinuwa ta yanki jiki ta waɗa kansa ya walakanta ya ce sai wani ya ce masa kai wannan wai ya gashi kamar malami ne shi ya ce yana eh, a lokacin da yake gida ba kwace yanci ba ya ce yana karantarwa ya ce yana son ya taimake shi ya koya masa karatu na me ya ci ba abin da ya sani a duniyan nan bai san karatun muhammadiya ba bai san karatun boko ba ba fatiha ba komai kaga ba in ka ɗauro ba wannan ban an ce ina musulmi zai amsa ba ko zai amsa ba to amma ina fatiha babu ina zura, babu ina alwala babu ina sallah babu to wanda baya sallah sunan sawa kafiri al'ahadun labi baina na wa bainahum as-sala man taraka hafa kad kafar Allah ka mana tsari sai ce ya yarda zai koya ma sai ware shi sai ya yana dan biya masa yace yace malam yana roƙonsa da Allah ya roƙa masa Allah ya raba shi da wannan mugun matsayi da yake ciki sai da mutumin nan ya kwana ashirin a hannunsu da shi da ɗansa sai zai ce masa to malam ba za a sake ka haka ba Da wayar ka ka buga in kun kawo dubu ɗari hudu za a sake ka ya buga Allah ya sa aka kai aka yar musu inda suka ce aka bayar sai suka sake shi ya ce abin mamakin da ya gani da aka gama tattara kuɗi ƙarshen mako kowane ƙarshen mako sai wani in ya je shi ne gaba ɗaya kamfaninsa ne wannan amma duka mutanen wata nahiya ce a najeriya su ya ɗebi 'ya'yansu suke satar shanunsu ko su saci kudinsu amma ogan ya mana yace kaga yadda ya zo yadda yake sauke musu makamai yace sai ɗinka jikin mutum ta tashi ya tara su shi babban zur wanda baya karɓan kuɗi sai shanu din nan baya iya magana da nyamurin babban nasu sai dai ana matafinta in ya so da turanci irin nan yamurai shi kuma wancan ya kakka matasha ya gaya mara da irin nasu yaran to sai yake mutu. ya zo ya ga sun tara kuɗi miliyan sittin sun ba shi yadda yake ba aiki ba jin ya mani in ya dawo kawo makamai in ba tara miliyan ɗari ba zai je kula maka shari duk abu a kashe su ya razana su ya razana su suka ba shi kuɗin ya tafi jama'a akwai wulaƙancin da ya kai haka wannan magana fa ba ta kai wata darabi ba mutumin ya dawo ramar sama ta zaman dajin ma bai murmure ba kuma ya zo hajjo gaida malaminsa ya gaishe shi ya koma ba zan gaya maka ganinsu ba ta shagi wasu ya ce to ni ba zan faɗa maka adadin kuɗin da aka ban ba Sabi, gaskiya da ya zuba zamba babban mutum ne. Abokanan aiki na manyan mutane ne. Wallahi, gaskiyar da ya zo ya faɗa a gurin nan, ya ce shi two in one. Haka ne ko? Ya ce na abin ma a wancan lokaci ba. Ko a wannan lokacin ne ma ya yi menene damuwa. ya ce yana wa'azinsa yana karantarwa yana ɓangila. tana cikin abin da ya halatta mutum ya yi ko ba ta ciki to shekarun da na san mara yusuf san ba zuwa yanzu abin da muke yi in ban shiga cikin barkwancinsa da malam sa'idu ba duk farkon izala muke tare da shi madani na girme shi da bifa don na san lokacin da wata rana muka je kaduna shi ya raka na wa'yansu ƙungoyi ina wa'azi to kun yadda ya fito ya faɗi wannan maganar wallahi da mai cin amana ne da munafiki ne da ya cinye wa mutane kuɗin kwangilar da sunansa ya fito dan haka ne yau an taɓa kama sunan nasa to wallahi gaskiya ya yi na roƙon Allah ya maka arziki da yalwa da amfani a duniya da lahira na ƙara maka fahimta Allah ya ƙara maka gaskiya da tsayuwa akan gaskiya wazin nan da ya yi wallahi ko a ahalin sunan yan izala ba kowa zai iya wa'azin da wanda ya zuba zamba yau ya yi a gaban gwamnan gwamba ba ko ba ma'aikatan gwamnati a nan wa'azin nan ba dubi Allah ba za a yi amma da yake yayi da yake na Allah ne kun da ma'aikatan gwamnatin sun yi bakin ciki kai kayan ka ba sauke mu raba ba ne mana yanzu san ba Allah saka maka da alheri kai mana wa'azi ya ratsa jinin mu da tsokar mu bayan wannan shek bai da hasan jingir fakihin malami masani mai nutsuwa mahaddacin alkur'ani marubucin alkur'ani na san shi sama da shekara hamsin da kuma hafizi na san shi Allah wa rayuwa albarka ya mana wa'azi harkar gidan iyali tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da 'ya'yanmu ran bafa ina son ka taimaka min da ɗan wani asabi amma ka faɗe shi don alheri ne ka yi auren fari ah, albarka aure haihuwa ko Allah ya maka wannan ɗan Allahu Akbar. Kuna jin ga wata rantsuwa zan yi, ba zan yi kafara ba. Samun saurayi kamar mahaddacin nan, wato alarama Abdullahi babba haters wallahi samun kamarsa a new york ga karatu ga 'ya'ya goma aiki dani ko matan aure biyu irin su a london a turawan ingila nawa 'ya'ya goma mata biyu ga shi gau kun ga alamar rama a jikinsa kun ga fargaba a jikinsa kun ga da ni da shi da ku in an zo nan za a duba mu sai a tarattun da mahaifanmu suka haife mu ba mu taba shan giya ba to a je london a bincika a gani a yi taro kamar wannan ana neman wanda bai taɓa shan giya ba ba ɓarawo ba aikin da wuya haka ne ko ba haka ba to jama'a mu yadda da tauhidi mu yadda muna salloli biyar cikin dare da yini mu yadda muna aure muna haihuwar 'ya'yan halal mu yadda za mu zauna da makwabtanmu lafiya in baka san na ko ina ba a filin nan wa aka yanke wa aljihu dawa he suka yi kokawa a nan muka yi gumi don raba su taron nan mutum dubu nawa ne a daren nan allahu ya alamu to tara wannan taron ba ga musulmi ba a duniya ba zai yiwu ba ko zai yiwu saboda haka mu gode wa Allah muna sa rai mu ne ahadul ma'arufi fi duniya hum ahadul ma'arufi fil akhira Allah ka nufa kaga Allah ba zai je lahira ya ce ina mushrikai ya yafe musu ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi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 yace inna Allah tabbas Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafara bawa ya hada shi da wani yayi tarayya da shi a ibada ko ya hada shi da wani a zatin Allah yace ce da shi da shi a dunkule suke a zati ɗaya ko yayi wa wani suna yace ce tafaran Allah yayi sakaci ya mutu yana waccan muguwar matsaya inna allaha la yaghfiru an yushraka bih ya shiga wuta ba da Allah zai masa gafara wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafara zunubin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda Allah ya so ya yafewa Allah ka yafe mana dukkan mu kun gan mu nan wallahi ne dai fata na fatan ku kuma wanda muke roƙo ya mana da cikakken iko ne mai rahama mai jin kai Allah da yardar Allah sai mun taya junan mu barka barka a cikin gidan aljanna Allah ka nufa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah mu rika tauhidi da kyau Allah baya barin nasa mu rika sallah da kyau Allah baya barin nasa mu je mu sana'o'i kamar yadda muka gan mu nan muna yi wallahi kafin ka ta ya zo dan agajin izana a filin nan guda dubu nawa ne ku je ku tambayi jagoransu alhaji isa wazir gombe suna ɗaukar mara sana'a dan agajin izala mai sana'a ko mara sana'a banda dan agajin izala wa zai zaka ce a ba da fi lahi da daddare a duhu ya karɓa ya kawo wallahi sai mutum da Allah ya taimaka insha Allah wannan amana sai ta ɗore gare da 'ya'yan da matan muna kira ga duk wani mai ɗanya-ɗanya zuciya maza maza maza mai haɗinci ya tuba. ko namiji ko mace inna allaha yuhibbu tawabina karanta inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin inna allaha lallai allah yuhibbu tawabi yana son masu tuba wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tsarkake shi da tauhidi masu tsarkake shi a zuciyarsu da ikhlasi an tsarki abin da za mu yi don Allah dandanin jikinmu garau muna muna tsarki muna alwala muna wankan janaba hajiyoyinmu na wankan haila suna na biki da 'ya'yan maza da 'ya'yan mu mata in Allah da Allah zai wanke mana zunubai gaba ɗaya Allah ka datar da mu wa yuhibbul mutatahhirin jama'a in muna son kanmu da lafiya ku shiga siyasa in sun gida wai iqamatus sunna mu kuma mu yadda mu zaɓe ku domin in mai kyamar shirka in ya zama wakilinka to mun jefa mun tafi insha Allah in kuma za ku bawa inyamurai kun kashe Najeriya kun kashe duniya Allah ya tona musu asiri sun fito da makamai suna yakin gwamnatin Najeriya suna ci a wargaje ƙasa haka aka yi ko ni nake faɗa kawai a ya ko a bayyane wanda ake ganin su masu shekara sittin saba'in tamanin suka haɗa kai suka je wajen shugaban ƙasa buhari suka ce duk fatar da 'ya'yansu suka yi su aike su mai fata inda kayan kudin gidansu ne dama su ɓarayi ne a bar musu su kar a shari'a ko ba a yi ba da Allah a cikinmu za a samu mutanen da ake kira datti da zai ce sun barayi ne ko an ci kayan su ba komai da shi ne kuke nema ku yi sakaci ku samu wa'yansu sun lalace suna bin matan banza su nemi inyamurai su fana da matansu da ce to me zai ba su ya ce jama'a suna haihuwa zai je cikin musulmi ya ce a zaɓe su to wai mutum ya zo zaɓen ya bari ya ce shugaban ƙasa ai gara ya ce ba wa ƙasar gwamma kai tsaye domin abun boye ya fito fili sun ɗau makamai sun yaƙi najeriya sun rusa caji ofis caji ofis da su da munafukai abokansu wani sharrin ne ba su yi ba to mu tara jama'an nan mu musu ciro kan mu musu maganar zaɓe ya'yan siyasarmu na arewacin najeriya ya'yan siyasarmu na kudancin najeriya ya'yan siyasarmu na gabar maso yamma kudu maso yamma inda duk kuka ambace su muna kiran ku da sunan allah gari ya waye tsoro ya yaye za mu yi siyasa mai tsafta in Allah ya yarda Allah muna roƙonka ƙuri'an nan da muke kira mu yi duk ɗan siyasan da yake son ƙuri'ar mu ya je ya kama jama'ar mu mu ji ya wayar wata guda dubu kaza sun je sun yi ƙuri'a mu riƙe ta daram a hannu in za mu karɓa mu karba da sunan Allah ranar zaɓe wuru ya ƙace ya ƙare a Najeriya in Allah ya da murtiya ta ƙare a Najeriya mu nuna wa Allah za mu yi siyasa domin sa insha allah za mu rantaba su da ƙasa da ikon Allah kun amsa ko ba ku amsa ba mu kayan su ne za mu sake jiki su sai da mu wani mutumin kirki ne zai yadda a yi wa karuwan an na toshi ta ƙuri'arsa da don Allah da 'ya'yanmu maza da 'ya'yanmu mata da mu kanmu mu je gida mai ta addu'a Allah duk wanda zai fito zaɓe a cikinmu Allah ka ba mu nagari Allah duk wanda zai cuce mu Allah ka kada shi Allah ka ba mu haɗin kai a kan gaskiya Allah ka mana kyauta da son juna Allah ka raba mu da jahilci Allah ka buɗe mana ƙofar ilimi Allah ka ƙara mana tauhidi Allah ka raba mu da shirka da bid'a da almara da damfara ka ɗora mu kan daidai sha Allahu gobe ne za a yi bayani wanda zai kai ya kawo Allah ka taimake mu yanzu dare ya tsala insha Allahu mun zo gombe mun zo gida da Allah gwamnan jihar gombe ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a halin sunna da komai wuya yanzu wani gwamnan kace ce masa zo a yi wa'azi da kai tana jin zai zo sai ranar rufe masallaci yawa sai ranar sa sun batta wayansu gwamnonin an yi jinga da su su zurkuɗa mana allura Allah ya mayar da zurkuɗar a kansu Allah ya rushe korona. turawa na ta ihu suna zanga-zanga suna ce za a kashe su to kuma kenan ɗanɗana kuɗar ka mu kam sha Allah yadda Allah ya rusa corona ya tona musu asiri ya buɗe mana masallatanmu saboda addu'a Allah ka buɗe mana haramaini Allah ka buɗe zuciyoyin shugabanninmu Allah kar ka bar kowa a cikinmu ya ɓata Allah ka rinjaye da mu akan kafirai da fasikai da munafukai Allah ka tsara mana da'a gare ka da manzanka da jagororinmu Allah ka sanya wa shugabanninmu tausayinmu Allah ka tsara mana son juna Allah ka raba mu da kasala Allah ka taimake mu ƙarshen rayuwarmu ya zama kyakkyawan aiki Allahumma inna nas'aluka an taj'ala khayra a'malina khawatima wa khairu ayyamina yawman alqaka fihi yanzu za mu saurari mai girma gwamna zai zo ya ba mu nasa kasan Allah ya ma albarka Allah ya taimake shi wanda na yaba musu duka na faɗa musu a gabansu da mai girma gwamna goje a ji a tambaye shi da mai girma gwamna ɗan ƙwallo a ji a tambaye shi da mai girma gwamna Muhammadu Inuwa da sunan babana a tambaye su na yaba musu saboda sun san Allah ba sa cece ku ce suna gina jihar Gombe suna gina birnin Gombe wannan ya tsora wannan ya tsara wannan ya tsara wannan ɗabi'a ta su Allah ka sa ta ɗore har ƙarshen duniya. kuma ina gaya muku dukanmu akwai abin da ake samun lada da Allah ya tashi zai bayar da bayanin ladan ya faɗi ya kasa ba inna ma yi wa fasabiruna ajrahum إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأنا قبلوني دمكرا سننكم ku a Kano. da ire-iren ku a Sokoto, da ire-iren ku a Borno, da ire-iren ku a Adamawa, da ire-iren su a Filato, da ire-iren ku a kaza da kaza. Dukanmu mu ɗauki haƙuri Najeriya ce ƙasanmu. Lokacin da ku rauna ta ƙulla sharrinta a cikin ɗayan mu 'yan Najeriya wa aka yarda lokacin lockdown ya tafi London. wa aka yadda ya tafi faransa wani abu suka kera aka yadda a shigo da ci profesa da dokta da attajirai masu karɓar ƙwaya daga turai da lockdown ya zo mutum nawa rashin ƙwayar ya kashe talakawa ko manya allah ka saka mana mu taru a gina najeriya matasa a yi karatu mai niyyar rike ƙasar nan da ƙarfin ubangiji ba dogara da waje ba Allah ya taimaki shugaban ƙasa Buhari Allah ya sa ya sauke lafiya Allah ya kiyaye shi karaya ya taimake shi kar ya lokaci ya ƙare ka yi aiki murtala a wata bakwai ya yi aikin da har yau ba a manta ba haka ne ko ba ka ba kana da lokaci a yi gyara a fitar da na banza a maye madadin su da masu alheri lokaci bai kure ba a kullu kauli haza wa astaghfirullahi wa rasuluhu wal ghafurur rahim الله Allahu الحمد alhamdulillah mun saurari uban tafiya uban gayya kuma khalifa na margayi a sheikh ismail idris shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa da ƙasa fadilatu sheikh muhammad afrani yahya jingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi kuma kai tsaye ya gabatar da mai girma gwamnan jihar gombe his excellency alhaji muhammad inuwa yahaya umar domin ya zo ya gabatar da wa'azi da nasiha da jawabi baki ɗaya kafin ya iso za mu kira alaramma dr awwal gafakan akko ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar his excellency أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن